ka gani haka nake son jari wai ba kai ka wani bane ka zo ka dinga daga kai kana mutane